alkhawfu ko alkhawfu za su gana sai kayi tsallake tsallake sai kayi tsallake tsallake ka khawfu din wajen sha zai har ɗari da wani abu ne na ka bugun saudiya ne sun sake kwance shi sun sake yi masa shara-shara ina jin hasan ne ke da irin nasa alkhawfu alkhawfu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين ورسوله الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى صحبه أجمعين فهو إمام العابدين النبي كان وسيد المسلم وسيد البشر أجمعين تجلت في العبودية فيه وتجلت فيه العبودية بوتتا تابينا أكن النبي لها لا ينسى بيع على مراتبها ما في جرما مرتبوتين مرتبو بين بوتتا وأجل صورها ما في فتن سرور بوتا ومن ذلك دلتك سرور بوتا الخوف والخوف هو موضوعنا في هذه الحلقة من هذه السلسلة شيء ونن خوفه shi ne maudu'in da za a taɓo a yi bayani a wannan zagayen min hadhihi silsila daga wannan jeri tunda an yi ikhlas sai khawf silsilatu a amanil qulub na jeri ayyukan zukata nutammimu bihi mawdu'ur raja' yana za mu cikata mawdu'in raja'i kaza yana nuna an yi raja'i kenan eh wancan wani kuka wuce ke yi wani lokaci to ma fa aina ake raja za mu cikata mawdu'in raja kenan anan yana nuna a karatun a laccar ya riga ya gabata kenan allazi sabaqa ardahu nas'alullaha azza wa jalla أن يجعلنا له أراجينا ومنه خائفين زمامنا قوصة الله تعالى يا صنع سوقوما وما وماسو عليك الله كما ما قروج الله تو تعريف الخوف شيء ولا كلمة خوف خاء واو صاء مادة أما الخوف فهو من مادة خوف التي تدل على الذعر والذي كان هنا في الجيكا والفزع دزورتا في اللغة العربية اللي عم كان لارتيني عن الخوف في الجيكا الذعر والفزع كان شيني الخوف وفدت الشيء خوفا وخيفة أكن شيء ناجد أوران أبونا ترجتا دقا أبو ترجتا خوفا دي أصل وخيفة وخوف الرجل أي لهم جعل الناس يخافونه وخوف الرجل متن لنا ترجتا وينا أورتا خوف الرجل كمن mutumin na tinkitarwa ai ja'alan nasu ya sanya mutane ja'alan nasa ya khafunahu suna tsoronsa imma saboda wani kwanjini nashi ko kuma saboda wani ainihin abun nan nashi وقال الله تعالى في التنزيل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وانت عنكم mai baza waɗannan jita-jita Shaiɗani ne daga cikin mutane wanda yake tsorata ku daga waliyansa daga masoyansa daga jama'ansa da lokacin da abu su sufiyan A kai faɗan odu. ya tarkata nashi nashe nashi suka yi gida a hanya suka shirya za su dawo dan a sake faɗa suna sun kashe maciji ba su sare kan mutum da ba kashe annabi ba a dawo a sake dama ta samu shi kenan aka shirya za a sa ko wani je kunga sun tafi gida sun gayyato waɗanda ba su je ba wanda ba a kashe masa ba an kashe masa sun sake dawowa sababbi mu ko ba kowa kuma tafi ka ai faɗan nan ka ce to yanzu ya za a yi a tura wani ya fi gita mutane shi kenan ya firgita mutane da cewar jama'an abu sufiyanu ga sunan taburul khamis kenan gangami na biyar shi kenan zo na ce ce ai nan na saka da jama'u lakum fakshawhu mutane sun muku taro suna nan yanzu dajin nan sun cika dajin nan sun karu za su shigo muku kar ku fita ku kiyaye su ba za su shigo muku gari ba shi kenan sabbai ko wannan za ta tamu imanin amma ba magana ake ciki ba abinda muke magana mu fassara khawfu kaga kuma shaitan shi mutumin kenan wannan ya nuna ma akwai shaitan daga cikin mutane yukhawwifu yana sa tsoro a tsoraci auliyahu ali a aya ɗari da saba'in da biyar ta ay yaj'alakum takhafuna awliya'ahu yana sanya ku shi wannan shaitan ku dinga jin tsoron iyayen gidansa ay yakhawifukum bi awliyaihi nan dai ya tabbata mana ina ga ce alkhawfu ma'anansa az-zu'ru wal fada'u din wal khawfu توقع wal khawfu khawfu shine توقع مكروه li'alamati mazanuratin auma ma'alumati sa-ran abun ƙi zaton mutum zai sadu da abun ƙi saboda wata alama da ake zato saboda wata alama da take sananniya in ma wannan abun da ake tsoron zaton shi ake rajihin abun akwai ban tsoro ko kuma a wannan ban tsoro سنلني ما كيلح ديما وهو ضد الأمن كيش يرأمن سيكينا خو ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية أنا عم باني دونا كلمة الخوف الأمر مدونية كما أنا عم باني ديتا الأمران لاهرة فهو tawakkau hululi makaruhi sa'arin aukuwan wani abin da ake ki au fawati mahabobin ko cewar wani abu da ake so ittirabul kalbi wa harakatuhu firgitan zuciya da motsin zuciya tsoronta au uhu min makaruhin luhu ko firgitansa daga wani abun ƙi da ike ganin zai same shi au mahabobin ya fotohu ko wani abu da ike so kuma zai sulle masa dole ya tsoro qala ibn quddama rahimahullahu اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروهم في الاستقبال كسنة أوروه عبارة وتمعنات عن تألم القلب دقر الزوتية واحتراقه دقون وانزوتيا بسبب توقع مكروهم سبب دليل سالم ونأبنكي في الاستقبال ذي ذو ننقبه وان تعريف خوفك نت dukkanin ana maganar ainihin a duniya a asalin kalman ko kuma allugance tunda ana maganan allugance ne misalin zalika misalin wannan haufun dai tunda abin mutum na daukan ya san abin in an je an dara sai ga abin bai sanu ba sosai man jana ala malikin jinaya sun mawaka fiye da yi mutumin da ya aikata aika aika wa sarki ko ya aikata aika aika wa gwamnati sannan ya shiga hannu mutum na an san shi ya kashe wane ya kashe wane ya yi kisan kai a wuri kaza ya shiga hannu ya sulle an za ka ji tsara shi ya sulle kwatsam halan nan ya shiga hannu aka ɗaure shi to kaga yanzu wannan me za a ɗauke shi a ciki Eh, zunono ne ko ko ma'alumu ne yadda aka ce tawakko makarohin li alamatin mazanonatin au ma'alumatin hmm? wannan ma'aluma ne tunda ya kashe ya kashe duk da mu a yau inda talaka ka kashe ka kashe talaka mutum zai iya fulalewa ana nan don da yan ɗauka jeji jeji an je an kulle shi kai ya kai ya gobe sai ga shi titi na yau wani ya je ya karɓo shi sai an san su suka aikata aika aika an san su suka yi komai wani kawai muke ce yaran shi ne a hakuri a ba shi su to ga sana a hannunka ya zo da su ya zube su ya sake su a gari da ake sakin karnuka su sake bin mutane suna ce ku su ba ku dai kuka kai mu ba lokacin da za a kama mu da kai kasa baki kana nuna inda muke ko wannan kana nuna inda muke sai ido ɗan ka ga mu yanzu an kashe mutum an ɗauki mataki to babba ka kashe idan ki ba mu ke ne aka taɓo a zai mutu a wanda don talakawa ke ta taɓa a kashe wannan a kashe wancan a yi wane ne wannan dole sai dai ka nemi shiri da masu kashewa ku sasanta ke ku yi haƙuri da Allah in an zo wuri na a tsallake to ba mu kafa ce to gashi in dai kaza ne ko ungu idan zai fi ma sauki to amma da a ce hukuncin ne hakikata ce mutum ya kashe ya kashe ya kashe ya kwace ya kwace ya kore kwatsam ta da shi hannu to kaga wannan ana sa ran tsoronsa eh, eh, ba kuwa kusan tsoron ma'alumi ne جنى على ملك جناية ثم وقع في يده وألقى عليه القبض أكدا إيش فهو يخاف القتل ويجوز العفو من فعل الجلاج على شيء فإنه أو ينسى أقول أوكا أن الملك يقتله sarki zai sa kashe shi ya afuwa anhu ko ya masa afuwa a je shi kenan ko ma kai kasa inda masu laifi ne suke ko ma ka dinga ka musu ce laifin sarkunci sai hukuncin garin mu hmm. mai laifi za a samu barawa za a kama ya sake hirce to tun da kai babban barawa ne ka je ka dinga nuna mana barayi za a sake ka saboda ka je ka dinga nuna mana barayi kai ne gwani شيكو ملي فكا علا كان فهم تاني منفوخي هذا هو المفخو ولكن يكون تعلم قلبه أما ذلك فانتي زوتي أثناتير الذي بحسب قوة علمه دي ديدا كالقلب فرسنس بالأسباب المفضية إلى قتله دليل ما سقي وادك شيشي وتفاهش جنايته دموع ليس ينصر وتعطيها عند الملك جتاسر قنن بي او ننصرشي وبحسب ضعف الاسباب دين دي دغول هنيوي يضعف الخوف اذن دليلا دا اكدي اكا كاما شدسو سنا دا سوكي اولان زنزمو كدن كدن وقد يكون الخوف لا عن سبب الجناية تو أورو كان كفن في باب دليل ما نليفي أوران يكن كفن في لا عن سبب الجناية بات دليل ونتعديد مكنيبا بل عن صفة الذي يخاف عظمة وجلالة أوران كان تأشد جوات صفة وان صفة يخاف أنا أورنت saboda girmanta saboda ɗaukakan siffa girman ya kai girma ɗaukakan ya kai ɗaukaka mutum ya zama yana tsoronta fa innahu idza alima lokacin da mutum ya sani sani na haƙiƙa anna Allah subhanahu wa ta'ala law ahlaka alamin da zai halaka halittu lam yubali ba ruwan shi ولم يمنعه مانع yanzu Allah ce zai maɓoke ya goge Najeriya gaba ɗan ɗanta daga doron ƙasa ba komai ba wanda ya isa ba da haƙuri ballantana ce shi bai goyi baya ba ko ka goyi baya ko ka ta goyi baya da an wasu ke ta za ta matsu ko tsam kai ko mutum mai hankali ya ji tsoron wannan Allah wake maganin Najeriya Afirka gaba ɗayan afirkan ana ce ce yanzu ba a san gana za a mai da ita ruwa gada ma ga ta ɗab da ruwa wannan hoge za a basta da shi ciki to ba abun da ai ba wasu ƙasashe da za su ce Allah a yi haƙuri Allah a yi haƙuri ko zanga-zanga ba wanda za su ɗaga tutoci a wasu garuruwa su ce ba mu yadda ba mu yadda abin da Allah bai mana ba to kai wanda ke da iko shafe afirka ko shafe duniyan gada ke ɗanta ba abin da zai auku ko sama da ƙasa ya rubuce ta kai kada ya kwalle ƙwarka ya ka saba masa kana da hankali mushkilan abun rashin mu girman Allah shi da cikin zuciyar mu bai shiga ba haka yake shigowa ta wannan kunne ya fita ta can yi isa dole ake bari. Tauhidin asma'u wasifatu sai a ƙarshe rububiyya ta fi sauƙin kallo ta fi sauƙin fahimtuwa bautatawa tana da sauƙin ganewa tana da abun nan amma ya ka kan sunayensa da siffofinsa kuma shine tauhidi idan mutum ya kai tauhidin sunaye da siffofi ya tsaya ya ɗauki kowane suna ya jingina shi ya shiga cikin zuciyarsa ya ga siffa irin ta siffan Allah ya dubi dalilai ya dubi abubuwan da ya tsaya ya suranta abun a cikin zuciyarsa to wannan zai gano Allah Allah ne dole ma ji tsoron Allah tilas ji tsoron Allah ba zai iya saba masa ba to amma tauhidi ya yi kaɗan tauhidi ya yi kaɗan matuƙa musamman wajen asba السميع البصير هل عليم إنها al الرحيم wannan sunayen nan sun yadda ake sanin su da yadda ake ɗaukar siffan ɗin gaskiya har yanzu malamai sun kasa ɗalibai sun kasa yadda za su shigar da wannan harkar zukatan eh, mutane ko kuma zukatan mutanen ne suka bushe ta inda ka firge da mutum baya jin tsoro sai dai in ka taɓa shi ka shekara ce mutane ku yi hattara ina fasani da abin da kuke ku yi hattara ba ku kyau ba ba su taɓa sanin kai da gaske kake yi sai inda ka jiwa ɗaya kai hatta in ka jiwa ɗaya yana ɗauka wawa ne za ka ji masa ne a taɓa na ni na zai da nake haka na ya yi ka ga tare muka yi amma ni na san yadda nake yi to tilas kawai kowanne sai ka ji masa dole ka ɓula kan wannan ka ɓula kan wannan ka ɓula kan wannan sai dai su zauna da kai kowa da ɓulalin kai amma in ba haka ba yana ga duk maganan da kake gaya masa duk irin shawaran da kake bashi duk irin wata lalama da kake bashi duk wani ilimi da za ka kawo masa kai Allah fana da iko yin kazafa fa ina gaskiya ne gaskiya ne amma ya yana san da zaki kai ne baka fara da za ka yi amma ni na san da zaki fita duk ikon Allah lisanul halin sana gaya maka haka wannan ne zakan kan sa mutum har ka fi da ka to wai to da wa za ka zama ne waye wanda za ka fara ka ce kaza kaza ne yadda jin ka yake yi kuma ta tsara abu ya same shi na gaske haka zai kwararra ya ruɓe ya dawo maka jangwami wallahi ai ka san wawa daidai ni kalame ne ne ai ka san ni kaza kaza in ba shi kaɗai ke faɗin haka can yan uwan shi gefe na dariya sai dubu ta cika ne ya samu amma shi wawa ne dama ni isa hange shi gano mu mun san harkar da zai in kun gani magana da nake gina muku to lokacin da za ku ce to mai ne abin ne na san wasan ku wata takona na su eh wata takona na cewar ka gaya musu ga ba a zaune a gabanka ka amma kowanne na kallon wala shaka fiye kan kai maganar da take fita a bakinka ba zai iya dai a gaban jama'a ya fito shekaru kariya kake ba kai ni an gaya ma kai tsaye dabara ne na shirya yara na ce musu ba za ku dinga fita ba daga yau wannan ya tashi na yi na share shi wancan ya tashi na share shi wannan ya kirkin ciwon karya na manta da shi tsiri kiri wani yaro ya buɗe ta ya ce malam wannan doka za mu karya ta ce to shi ke ko karya kuma sun karya ta sai dai kuma ta ji wa wasu to amma shi in dai ba su je masa ba ba abin da dame shi haka suke kallon ka duk magana da za ga musu to yara haka yaya manya ka rasa ma a duniyan nan wai da wa za ka zauna ne wa za ka ba amana waye kana kallon hatta karan kanka ma dai kai ranka ma na cutar ka wallahi ranka da take cikin jikin kana cutar ka wai mu ne kadai haka ko ko duk tsabi a ce ta dan adam dan mutum daina cin na zuciya ta yana cin fa in biya ne na dan adam haka da baki ne mun kai amma muna kallon da wasu suke tafiya gaskiya daga nesa dai ba a cikin su ba suna tafiya romai romai komai na suna miƙewa kuma suna jin magana dama gwada na gani da koyan na ce masa sai na ce musu ainihin kasa ne na ce mana to ga shi a bani karfa zai ce a babana ya ce duk kasa ɗin da kake so in ba ka kawai sai nake ce to kakka gaya masa da ni da kai ne kawai don haka nan ga kuɗin sa a cikin kuɗin ku ba ni kasa ɗin kakka gaya masa sai ya ce ne ana yi alƙawari da shi zan faɗi gaskiya daga ne sai shi a ɗaki muka yi haka da shi har gobe ina kallon baba ina kallon ɗan mun riga mun yi magana da shi baki da baki da ka ba zan iya saba kusa ba ya shi zan mai ƴaƴan mai da wannan tarbiyya shi ne ba zan iya saba kusa ba ko wannan abubuwan da muka yi da jirgin ababen sai ce ai malam ne na gaya masa kakkafa ke ba su kuɗi kakkace ma za ka ba su koyo shi kawai ka yi ka ba kai ka ba duk abin da ke lokacin su ɗaukan maka to muku haka yadda ya makwari suna yana kallon ka idan sabuwar sisi to wallahi har zuciyarsa ka take gwarsisi ba ka bakin komai baka kai ahu ba a wurinsa saboda haka dai gari da kai a raba ce fa'ida alima an Allah subhanahu lau ahlaka alamina inda zai halaka duniya duka lam yubali wa lam yamna'ahu mani'un wannan ko ya isa mutum ji tsoron Allah haka ko bi hasabi ma'arifatil insani anan daidai sanin mutum bi uyubi nafsihi wa bi jalalillahi laifukan kansa ga girman Allah ta ce ta kalli an ce kai kaza bai yiwu ba an ce kai kaza ka aikata shi kuma ga Allah can da irin halinsa ga girmansa ga irin fushinsa ga ba wanda zai je ya tare maka shi ko ya ba shi hakuri babu gina gina'ihi da wadatuwarsa da kai istigina Allah ya wadatu da kowa don an mu ɗauka a masallacin a ce nan ɗin ya faɗo wani mu mutu duka bai hana rana za ta faɗi ko shi ke mu ba kone ne ba rana za ta faɗi kai kinkina nan sai an yi abincin rana wasu su ci abincin sa suna wannan ce shari'a su ya sa masallaci ya faɗa musu ai ga irin ta nan wasu su koma kuma su zuwa na Allah sarki bai Allah sun mutu bari ci abincinsa to balle sana cikin kaduna balle cikin duniya shi nan mun ba kome ne ba ba mu sawa ba mu hanawa eh, mun kina ta kenan da mu da babu mu kome na Allah mutum sai shi nan mu ke nema wurin Allah mu za mu bi Allah kenan ba shi zai bi mu ba eh. lam yubali wa lam yamna'hu ma lahu fa bi hasabi ma'rifati insani daidai da sanin mutum bi na nafsihi laifukan kansa wa bi wata wa istigna'ihi na mai ne ko wa annahu la yus'alu amma yaf'al ba a tambayansa game da abin da yi hey eh, wa zai tambayi Allah na yi isa ka ba ya kone alkhawfu ala hasabi hada tsoro zai kasance daidai da irin sanin wannan yadda mutum ya san girman Allah na yadda ya san Allah na abin da ya hukunta shi kenan ba mai zuwa ba mai kaza to tsoron zai kasance daidai haka وهو مطالعة القلوب لسطوات الله جل وعز ونقمه فهو مطالعة القلوب شين كلا زكاتا زكاتا فدينغا وزوتي يدتك ميرين لا فيهم تهنغو لسطوات الله كرفين الله سطوة شيني ملكنسا مركشي وانسا أمين جل وعلا وعز كما جل وعز ونكره عذاب دقنا زوجة ذات كره فيولد في القلب الخوف نني شكنا سيها فروا زوجة الأورو فيولد الخوف كنا fil القلب wannan sai a samar da tsoro na tutur ba tsoro tsari'i ba ya zama tsoron ya riga zana cikin zuciya duk inda mutum ya sa kansa yana duba in lam takun tarahu fa innahu yaraka duk inda ka bacci kake kana maganan Allah inda za ka farka zuciya kana ta farka kan Allah nan tafiya kake kana tuna Allah nan zaune kake kana tuna ba ka da lafiya Allah nan na tare da kai ba ciwon ke damun ka ba mai ciwon ke damun ka ba ciwon kake jin tsoro ba ba raɗaɗen ciwon da ke cinka ba wannan ciwo misali ne tunaninka ran da za ku haɗu da wanda ya ɗaura ciwon nan sannan ciwon nan me kai ki da laifi kai wa Allah ya fara torowa ya sake wani ciwo ya zo ya hukunta ka tukuna ya fara laƙana maka da rashi waye wanda shi ake ce tsoron azaba tsoron gargaɗin su sun ɗan bashi haka